بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي إن الله سبحانه وتعالى ليتربى من كياوا وأن أيكم من الخير da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau sha uku ga watan sha'abana na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka wato tafarkin rayuwar musulmi wanda babban malamin nan abubakar jabir aljazairi ya wallafa mana allah abin ya saka masa da alkhairi ya sa masa a mizani mu kuma da muke karanta allah ba mu ikon aiki da abun da muke ji to idan yan waban wanta ba muna bayani ne akan hukunce hukuncin kotu da alkalanci da gabatar da mai kara da duk hukunce hukuncin da suka jibinci wannan yau za mu tashi a na tara ne bima ya hukumu alkazi bima ya hukumu alkazi wato da mai alkali zai dogara wajen hukunci wajen zartar da hukunci da mai zai dogara shin da an kawo masa hukunci kawai ko kara kawai ga wane ya mun kaza kawai sai ya zartar da hukunci ko kuma akwai abubuwan da zai dogara da su kafin ya zartar da hukunci aka ce eh ba zai zartar da hukunci kai tsaye ba sai ya dogara da waɗansu wato a ah, hujjoji ko kuma abunan eh, madogara shine malai yace adatul hukmi allati yatawassalu yatawassalu biha alqadi ila isal alhuquq wato hanyoyi da alkali zai bi wajen sadar da haƙƙi ga ma'abucin haƙƙi arba'un hanyoyi hudu ne ta hanyoyi hudu ne wahiya su ne na farko al-ikrar mutum ya zo da ya buɗe baki ya yi confession ya tabbatar da ce eh gaskiya har ga Allah ya mai girma alkali karan da wannan ya kawo cewa wannan motan tashi ce har ga Allah tashi ce ba ta bace kawai mutum ya fito ya tabbatar mai ikrar wa huwa i'tiraful mudda'a alaihi shine wanda ake karansa ya fito ya tabbatar da cewa wannan haƙƙin da ake ƙaran shi a kai gaskiya har ga Allah ba nashi ne, har ga Allah da yana so dai ya yi cuwa ya yi eh, cuta ya ƙwace masa amma imani da tsoron Allah ko nasiha ko menene ya zo masa ya ce gaskiya har ga Allah wannan filin na wani nashi ba na ba ne, ranka daɗe ina fata an gane ƙunga ya ba da shaidan kanshi to alkali ya ce tun da ba naka ba ne to ai eh, ya karɓi haƙƙi ya miƙawa mai mai shi ya zartar ma wancan cewa haƙƙin shi ne wannan kuma hujjan cewa haka ɗin tabbatar da wannan cewa hanyoyi ne na isar da haƙƙi ga mai shi liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam fa'ini a tarafat farjumha wato wannan matar Allah Ubangiji ya yadda da ita sahabiya wanda ta zo ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi zina mutum ne ya kawo abin nan karan matan shi ta yi zina gashi gashi nan ciki ba nashi ba ne ko aka ce gata nan an ganta da ciki je ka manzo Allah salsar ya tura wani je ka tambaye ta in ta tabbatar ta yi cewa zina ta yi wannan cikin na zina ne ka jefe ta aka je ta ce eh haka ne tabbas idan mutum ya bada shaidan kanshi ba a nema waɗansu shaidu hanya ta biyu ta sadar da haƙƙi zuwa ga mai shi wahiyar shuhudu shine dogaro da shaidu da alkali zai yi wannan kuma ya samo asali ne li ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam daga fadin manzon Allah sallallahu alaihi yace albayyinatu alal mudda'i mai kai ƙara sai ya kawo hujjojinsa na tabbatar da wannan abin da yake claiming nashi ne shi kuma wal yaminu alaman ankara wanda ya yi musu shi kuma ya rantse to kaga idan wannan ya kawo shaidu suka shaida suka tabbatar shi kenan haƙƙi ya tabbata fa kaulihi sallallahu alaihi wasallam da faɗin annabi sallallahu alaihi shahidaka aw yaminu yace wani eh ko ka ka shaidunka ko kuma shi ya rantsi? asali a ƙa'ida musulunci yana a tacin ɗin abin ga wanda aka samu abin a hannun shi duk kullum muna ganin ka da mota e to mu a wajenmu motan ka ce ina fata an gane sai abin da ya tabbatar da saɓanin haka shari'a in ta zo ta samu abu a hannunka to asali yana tabbatar naka ne sai dai an kawo ta hujja da za ta kore cewa wannan abun ba naka bane to shikenan kai ka ce kaza zaɓin da wane yake hannuwa hannu naka ne eh ko kana iya kawo shaidu ya kawo shaidu suka tabbatar eh gyara aka bashi daga nan bai dawo da mota ba dama direba ne daga dan ba mu sake ganin shi ba da mota yana kai yara makaranta shaidu duk sun shaida idan shaidu sun shaida shi kenan in the absence of shaidu ne babu shaidu kai wani ka ce zana ka ina shaidun ka bani da shaidu amma ha shi ya sani eh shi kuma to ya ce shi kuma ya rantse idan ya rantse ce wallahi nawa ne to shi kenan sai a tabbatar masa tunda wannan bai da shaidu kuma wannan abun mun gan shi a hannun shi ne shi kenan abun da ya rage kuma shi ga Allah wa aqallu shuhudi mafi karancin shaidun da za su zo su ba da shaida isnani mutum biyu ne fa in lam yakuna shahidun wa yaminun idan ba su zamanto biyu ba to sai ya zamanto ɗaya shaida ɗaya kuma rantsuwa shi hayya rantse mai kayan shi kuma wancan ya shaida لقول ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين mashahidin manzo Allah sallallahu ya yi hukunci ya tabbatar ma wani da haƙƙinsa ta hanyar shaida ɗaya da rantsuwa da shi wancan mutumin yayi ke kawo shaidu alal aqalla biyu ce eh to gaskiya shaida na ɗaya ne biyu shari'a ta nema baka da shaidu bi ɗaya ne to ya zo ya ba da shaidan a madadin na biyun da babu shi sai shi mai wannan kayan ya rantse liƙauli ibn abbasin a mun faɗi wannan ko to wannan ita ce hanya ta shaidu ko alama tana daga cikin abinda da zai dogaro da su ya sadar da haƙƙi ga mai shi na uku alyaminu rantsuwa liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗi manzo Allah albayyinatu alal mudda'i mai claiming ɗin abu mai ce wanda yake kai kara wanda ya kai kara shine mai kawo shaidu shi kuma a inda babu shaidun wal alaman an kara shi kuma wanda yake musun cewa wannan abun ba ba na wancan bane nashi ne shi kuma rantsuwa ce za ta hau kanshi fa idza ajaza al mudda'i ala ihdar bayyinati idan mai kai kara ya gaza kawo shaidunsa ko wani abu da zai bayyana ko ya tabbatar da cewa wannan abun nashi ne to halafal mudda'a alaihi nan ne za a rantsar da a ce ma wannan da ake karan shi ya rantse rantsuwan da zai kuma yaminan wahidan rantsuwa ɗaya ne wa abra'ahu min da'awa sai ya kubutar da shi daga karan wancan ya ce wallahi tallahi na wani kenan ya tabbata nashi tunda wancan bai da bai da shaidu shaidun nan fa ba dole bane zaman to sai mutum a'a wani written document ne a'a wani abin koma da koma abin da zai tabbatar da nashi ne na hudu <coughs> to ta wannan hanyar rantsuwa waye mai rantsuwa waye mai rantsuwa wanda aka kai yaushe ne zai rantse a inda wanda ya kai kara bai da me bai da shaidu amma a inda mai kai kara in yana da shaidu in shaidu sun shaida ba a bukatar rantsuwan wancan sam ba a bukatar rantsuwan wancan shi yana rantsewa ne a inda wannan bai da shaidu wani e eh ya ce nashi ne tsakani da Allah kai da kai kuka sani kai da ku biyu ne kuka sani bai da shaidu amma ya ce shi kuma ya rantsa ya kore wannan shi kenan sai a tabbatar masa sai a tabbatar masa na hudu annukul janyewa kin rantsewa wannan bai da shaidu amma yace eh ni da shi ne kace kai ya yace a ni ya ba za ka rantse ba ya ki rantsewa shikenan ya tabbata na na wancan ne kin rantsuwan janyewa daga rantsuwan da aka bashi Shi ne ake kira annukul nukul abin a shar'ance kenan idan ka ji nukul wani ne ya ki rantsuwa rantsuwan da zai tabbatar masa da haƙƙin cewa nashi ne sai yaki ya janye janye daga rantsuwa wa huwa an yankula mudda'a alaihi shine wanda aka aka kai ƙara wato yaƙi ya janye anil yamini daga rantsuwa falam ya halif ya ƙi rantsewan a nemi ya rantse ya ƙi uzaru ilaihi alqadi bi an kula lahu to a nan sai a kafa masa sai alkali ya kafa masa hujja ya ce masa to illam halif wani in fa baka rantse ba qadaitu laka a yanke mai wannan uzuri a yanke mai hanzari a ce wani eh mun ce ka rantse alkali ne zai faɗa kotu ta ce ka rantse ka kiran tsewa idan fa to za mu zartar da hukuncin cewa wannan haƙƙin na wannan ne a daɗa maimaita masa wannan ya san fa wato effect ɗin rashin rashin rantsuwa duk da haka fa'in a ba idan ya kiran rantsewan da ya ƙaba alaihi sai alkali ya zartas masa da hukuncin cewa wannan ba nashi ba ne na wancan ne ghaira anna malikan rahimahullahu sai dai shi imamu malik Allah Ubangiji ya rahamce shi yara yana gani annahu fi halin nukuli idan shi wancan ɗin wanda ake ƙaran ya ƙi rantsuwa rantsuwan da za ta tabbatar masa da wannan abun nashi ne shi imamu malik ya ce to sai a hey, a mai da kuma rantsuwa zuwa ga shi wanda ya ka ƙaran a ce shi kuma ya rantse kuma sai umar malik turaddul yaminu alal mudda'i sai a mai da rantsuwa akan shi wanda ya kawo kara alhalin asali abinda aka sani a kotu mai kara shaida zai kawo na shi daga lokacin da aka kawo shaidu shi kuma wancan ba za a neme shi a rantse ba shaidu kawai sun tabbatar ma wannan haƙi a inda wancan zai rantse sai inda babu shaidu ga wanda ya kawo ƙara to nan ne shi kuma wancan in ya rantse to haƙƙi ya zamanto nashi amma in ya ƙi rantsewa automatically haƙƙin ya zamanto na wannan to shi ne imam malik shi yana ganin a daɗa cewa wannan shi ma ya rantse wal kuma tsarin kotun wannan dokan ba haka ba ne yawa kai mai claiming zar shaidu ne da kai in the absence of shaidunka wanda aka kai kara shi ya rantse a inda ya gaza rantsewa kai automatically kaya zaman tona wannan sai imam malik a kada tun da wannan ya kira sai a kara daukar rantsuwa a mai da ita ga wannan a ce rantse ce wallahi na wani shi kenan shi imam malik yana da wannan ra'ayin kenan ina fata an gane ko fa idza halafa idan ya rantsin ji malik nan ne qada lahu alqali zai zartar masa da cewa haƙƙin shi ne ina hujjanka imamu malik wa hujjatuhu hujjar shi ne, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam radda yamina ala muddai fil qasama zo Allah sallallahu ya mai da rantsuwa akan wanda ya kai karan cewa alkasama kun san a can baya shine muka ce jama'a da yawa ko anguwa da yawa ko gari ko ƙauye da za su haɗu su kashe mutum a samu gawan wani a angon waɗansu wanda an san kuma akwai takun saƙa tsakanin shi wanda aka kashe ɗin da mutane wannan angon sai aka ga gawan shi a can angon to to anan imam ali yana kafa hujja da wannan cewa lokacin da waɗancan suka ƙi rantsa an ce wannan ya rantse shi mai cewa su suka kashe shi wa huwa ahwatu lil hukmi ana ganin shine yafi dai taka tsantsan wajen zartar da hukunci wa abra'u lil dhimma shine zai kara tabbatar da cewa lalle haƙi na wani ne shi a rayin imamu malik kenan to waɗannan hanyoyi guda hudu sune alkali ke dogaro da su wajen yanke hukunci ko wajen sadar da wani haƙƙi zuwa ga mai shi na farko mutum ya yi confessing ko shi da kanshi ya ce gaskiya ba na bane na biyu shaidu su tabbatar na uku a inda ba shaidu shi wanda ake kara ya rantse ina fata an gane ko na hudu ya ki rantsewa in ya rantse haƙƙi ya tabbata nashi in ya ki rantsewa kuma ya tabbata ga wanda ya kai kara to aka ce kaifiyatul hukmi yanda ake dan shari'a kaɗan zai kawo mana idan aka shiga kotu yadda za a ake shari'a kaifiyatul hukmi wa tariqatuhu yanda ake yanke hukunci ko kuma ake eh, hukunci ah, da hanyoyin tabbatar da haƙƙi malaka idza hadara al-khasmani idan masu husuma suka zo kotu ajlasahuma baina yadayhi alkali zai ajiye su ne gaba ɗayansu a gaban shi su zauna benci ɗaya kar ya matso da wannan wancan kuma benci na ɗaya na biyu na uku shi kuma a can yake kaga ya fi matso da wannan ya tura wannan wancan zai ɗebe tsammanin za a mai adalci zai daidaita su daidai wa daida a gaban shi yanda zai saurari wannan ya kalle shi yana jin bayanan shi haka zai kalli wannan ya zira masa ido yana jin bayanan shi kar wannan idan yana yin bayani ya ba da attention din shi gaba ɗaya wannan ya zo bayani kawai ya rika wata harkar shi daban kawai ya ƙi kula shi to yanda zai rarraba attention din mai zaman to equal karu ya yi focusing attention ɗin shi wato ya ba ma wannan eh, hankalin shi gaba ɗaya misali kashi takwas wannan kuma kashi biyu yake ba shi ba a so komai ana so ya rika balansi ina fata an gane ko a sau ma ya zaunar da su bai ne daihi a gaban shi summa ya ƙulu sai alkali ya ce ayyukumal mudda'i wane ne mai ƙara a cikinku wa iza sakata idan wanda ya san shi mai ƙaran ya yi shuru bayan alkali ya tambaye shi har ɗayan ya riga shi magana fi arzihi da awahu shi wanda ɗin ya yi dile ɗayan ya kawo bayani to fala ba a sababu laifi waye mai ƙara a cikinku mai ka ƙaran sai ya yi shuru sai dai ya ce eh wannan ne ya kawo kara na akan wai na masa na ina zaune kawai sai ya zo ya ce wai kazana na shi ne ka gani to idan wannan ne ya fara gabatar da wani babu laifi fa'iza faragal mudda idan kuma mai kawo karan ne ya fara magana idan ya gama jawabi min arbihi ya gama bijiro da bayanin shi da damuwan shi gaba ɗaya muharraratan bayyinatan ana son duk abin da zai bayyana ɗin ya bayyana shi ƙarara sannan daki-daki ba a son wani gu ya ɗan kulle ko ya jefa wani ɗan duhu a wani abu ke e eh, hakanan shi ne ya zo ya sai kayana ya ce zai biya ni har yau shuru ana dunkulo ne kayan wani iri nawa ya saye su kuma yaushe ne ya ce zai biya ka ina fata an gane ko kada ce kai abuna ya zo ya saya kawai da kuɗi ya ce zai bani har yau shuru abu abunka wani iri da kuɗi ya saye su kuɗin nawa ina fata an gane ko ya ce zai baka yaushe duk iri waɗannan shine ya zamanto ya bayyana abun ƙarara in saniya ce sai ce sa ya saya in mota ya ce mota in waya ya ce waya duk ya bayyana abu nawa ne ya saya ya bayyana amount din bayyana shi ƙala lil mudda'a alai idan ya gama komai aka ɗauki statement nashi sai alkali ya juya kan wanda ake ƙara sai alkali ya ce ma ta fi hadhi dato me za ka ce game da waɗannan abubuwan da yake tuhumanka da su game da maganan da ya yi me za ka ce fa'iza a ƙarra biha idan wanda ake ƙara ya ce eh, mai girma alƙali haka ne yadda ya faɗan haka ne an samu ikrar ko yawwa haka ne abin da ya faɗa hakamalil mudda'a biha sai ya zartar masa da hukunci ce to ka bashi ka bashi kayan shi ka kawo kuɗin ko kuma ka kawo wannan abu wa in ankara idan ya mai girma alkali wannan abun ba haka bane maganan da yi ba haka lil mudqala lil mudda'i to sai ya to kai mai kawo kara ya ba haka bane ko kana da shaidu ya juya kan shi ya juya kan mai ƙara ya ce ya ce ba haka ba ne ko kana da wata shaida da za ta tabbatar haka fa'in ha, idan mai kawo ƙara ya kawo shaidunsa ko wata shaida ko wata alama hakama lahu biha sai alkali ya zartas masa da hukunci based on shaidun da suka gabatar da shaida da maka ce kayan shi ne an samu albayyana tukwa? na biyu ya tabbata ina fata an gane ko wa in talaba muddatan mina zaman idan kuma shi da aka ce ya kawo shaidunsa ya ce ya mai girma alkali a ɗaga mun nan zuwa da sati ɗaya zan kawo su zan kawo shaida ko alama duk wani abun da zai tabbatar da wannan abun nawa ne a ɗaga mun nan zuwa sati ɗaya ko kwana kaza wa in talaba muddatan mina zamani kenan idan ya nemi a basho wani lokaci wani dan zamani haka na lokaci yuhdiruha fiha zai kawo shaidu da za su tabbatar baraba lahu ajalan sai alkali ya ɗiba masa iya kwanakin da ya ga ya dace yumkinuhu hufi ihdaruwa wanda zai iya kawo shaidun wataƙila wani shaidan sai ya yi tafiya lagos ka gani domin a can a fafa ya sai motan ka gani ko kuma wanda ya bashi motan a can yake in mota ce ko kuma wanda ya bashi wannan kayan a can yake abokin tafiyan da suka je aka bashi din yana sokoto ɗayan yana mai duguri kaga yana ana buƙatar lokaci kenan ana buƙatar lokaci na fata an gane ko to alkali dai zai auna masa lokaci isasshe da zai iya kawo dukan shaidan nashi da bayanai da za su tabbatar wa in lam yuhdir bayyinatan idan kuma bai kawo wata shaida ba ko wasu shaidu ta sai alkali ya juya kan wanda ake kara ƙara lil mudda'a alaihi ya ce to kai baka da shaidu Shi kenan, kai da ake kara za ka iya rantsewa a kan cewa wannan naka ne wa in halafa da zaran ya rantse khalla sabilahu sai alkali ya fita hanyar shi sai ya zartar da hukunci kawai a rufe kes kawai haƙƙi ya zama tona wannan rantsuwan shi ya bashi wa inna kala azara ilaihi idan ya ce ko za ka rantse sai ya shiru ta ce kai ko tuna magana da kai za ka rantse ko a'a ka tabbata rantsuwanka ne fashi shi zai tabbatar maka da wannan abun rashin rantsuwanka kuma shine zai tabbatar mana da wannan fa haƙƙin na wannan ne na fata an gane ko ya ce masa wa inna kala idan ya ki rantsuwan a azarahu ya yanke masa hanzari ya ce kai ka rantse fa in baka rantse ba fa shikenan abun nan fa ba naka bane in kuma ka rantse shine naka bi Allah lam yahlif qada alaihi wa innaka la qada alaihi idan baka rantse ba zan zantar ma wannan nashi ne in kuma ka rantse zan zartar da hukunci cewa naka ne ghaira annahu yustahsan sai malaka ra'ayin malikiya yace ko da yake an fi uh, wato ana son yana daga cikin kyautata idan ya ƙi rantsuwan a mai da rantsuwan ga ga shi wanda ya kai ƙara an yi raddal yaminu an ya rudda ya mai da rantsuwan alal mudda'i ga wanda ya kai ƙara fa in halafa idan ya rantse ko qada sai ya zartar masa cewa nashi ne wannan tsarin limarawa muslimun fi sahihihi ya samo asali ne daga abinda imamu muslim Allah ubangi ya rahamce shi ya ruwaito mana daga littafin hadisin shi mai inganci ya ruwaito hadisi an wa'il ibn hujurin radiyallahu anhu daga wa'il dan hujur Allah ubangi ya da shi sahabi mai albarka ya ce anna rajulaini an samu waɗansu mutane guda biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ikhtasama ila nabi suka suka yi husuma suka kai ƙara gaban manzon Allah sallallahu alaihi mutanen hadaramiyun ne ba hadarame ne wa kindiyun da wanda yake bani kinda clank na larabawa ne wannan bani kinda larabawa ne clank din larabawa kiran su kinda kinda waɗannan kuma hadram hadram aka samu abin nan kamar ka ce an samu mutane biyu hausawa sun kai rikara a kotu ɗaya ba a'a me ɗaya ba haushe kuma ɗaya ba sakwace ɗaya ba ga zazzage ko ba katsi ne ina fata an gane to kaga duka da ya hasa ne to su ma dukansu laraba amma ɗaya kinda ne sunan ƙabilansu kenan a cikin abin nan ɗin clan ɗinsu ɗaya kuma bahadura da suka je faƙalar hadramiyu shi ba hadramin nan sai ya ce ya rasulallahi ya kai manzon Allah sallallahu inna haza galaba ne ala ardilli wannan ya mun kwacen filina ya mun kwacen filina ya nuna mun fin karfi akan filina kun ga shine wanda ya shigar da me kenan ƙara faƙalan alkindiyu shi wannan bakin da ɗin shi ya ce hiya ardi wa fi ya rasulullah filina ne kuma a hannuna yake yanzu haka Wale-salahu haƙƙun bai da wani haƙƙi a wannan filin faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sassala ya ce ma wannan ba hadaramin da ya shigar da ƙara yake claiming alaka bayyinatun kana da shaidar da za ta tabbatar da filin da yake hannun wannan ɗin naka ne faƙala sai ya ce la ya rasulullah la bani da shaida ƙala ya ce to falaka ya minuhu ya ce to kai kuma ka rantse ta zamo taka faƙala sai wannan da aka ce bakin da aka ce ya rantse ya ce ya rasulallah ya manzan eh, sai wannan ba min. ya ce ya manza Allah arrajulu fajirun wannan mutumin da kake ganin shi fajiri ne bi ma'ana fajiri a nan ba mara tsoron Allah ne la bali alama halafa ba ruwan shi wallahi zai iya rantsuwa ko a kan karya ba komai ba ne a wajen shi walaisa ya tawarra'u min shay'in wato bai mutunta bai da tawalu'u bai wato bai bai mutunta irin waɗannan abubuwan zai faƙala sallallahu sai manzo Allah sallallahu ce ni dai laisa laka minhu illa zalika babu wata mafita sai wannan din ya rantsa ta zamo nashi cewa fajiri ne menene mara tsoron Allah ne zai iya rantsuwa ba shi bane baka dai da shaida eh to rantsuwa in ya rantsa rantsuwa ta bashi ba mafita sai haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a to in ma kare yake ba shi da Allah bane can an an dai bi abinda shari'a ta tsara in dai baka da shaida wancan rantse shari'a ta bashi shari'a ta bashi to yanda aka yi abun kenan practically a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace tanbihatun ga waɗansu 'yan faɗakarwa na farko yace idza alima alqadi idan alkali ya san adalcin wanda ya bada shaida hakama biha sai ya bada yayi hukunci da bisa menene adalcin wanda suka bada shaida shi kenan mutum ne mai mutunci adili ne alqali ya san shi ya bada shaida ya tabbatar shi alqali sai ya tabbatar da abin nan wannan haƙƙin ga shi wanda yake ƙara bisa shaidan adilan nan da ya sani na bu izaddu'iya alam ra'atin ta hijabin idan aka kawo mace ƙara wannan macin kuma tana cikin hijabi ba ta taɓa walamta kun bar barzatan ba ta taɓa interaktin da maza ba ko irin shiga mutane kullum a keɓe take cikin hijabinta kuma ba za ta iya fitowa a gaban maza ta yi magana ba takwa alal mukhatabati ba za ta samu wannan karfin ba ala mukhatabatin rijali ko wajen magana da mazaji wa hudurul mahakin ko ba ta taɓa zuwa kotu ba to lam tukallaf bil huduri wannan shari'a ba za ta tilasta mata sai ta je kotu ba wa ya isan mata an tuwakkila man ya nubu an hafi huzuri da'awa wani ya wakilce ta wajen zuwa mata shari'a wani ya je on behalf kenan kamar lauya kenan ko yawa ba masu lauya magana ba fa masu tabbatar da ne gaskiya akwai lauya a musulunci na akwai shi amma ba irin na yanzu wanda za a ce sana'a percentage kaza kaza ya murda abin na ya rikita abin na ba a akwai mutane naturally wanda ba zai iya taba tashi ya tsaya gaban mutane ya yi magana ba ba zai iya bai ma saba ba in ya tashi gaba ɗaya sai ya rikice sai ya rikice ba zai iya ba ina fata an gane ko to irin waɗannan shine ake samun waɗanda za su wakilce su ji bayanansu gaba ɗaya da hujjojinsu da koma da komai su karɓa haisu su rika wakiltansu a kotu ɗin to ballantana kuma wannan mace ce ake kai karanta ila wani namiji ne kuma duk kotun maza ne a zazzaune ta tashi bata abun nan ba bata taba siyasa ba bata taba bin bangan siyasa ba kasa ido waɗannan ko'ina za su tsaya su yi magana ido ya bushe ya ƙeƙashe ya abin nan su amma wannan mumina ce ta ƙiyya kullum a hijabi wanda take menene kullum tana isolating kanta daga cuɗanyuwa da mutane tana nesantar da kanta ba ba ta rayu cikin wannan ne ke ba kai a ce yau ga ta tsaya a kotu karin wannan ɗan mimbarin mazaje ne kuma duk a zagaye ana kallon ta nan duka ba za ta iya ba shine mala ya ce idan ba za ta iya ba sai a samu wani amini da zai wakilce ta kawai rika zuwa a madadin ta. na uku la yahkumu alqadi bi ilmihi bal bil bayyina kada alkali kuskura ya zartar da hukunci bisa cewa shi ya san abun a'a ya dogara da me alkali idan yana wucewa sai ya ga wani ya zare kaza a akulki wani ya sace ko ya sace tinkiya wani alkali ya ganci da zai wuce ya sace tinkiya ke ta sai aka kawo kes ɗin kotun shi ya tambayi wannan me kake kara a tinkiyata aka sace a go kaza a go kaza alkali kuma yana sane din waye sace wannan alkali ce babu shakka shine a zuciyar shi fa kenan yayi makin din shi ya gane shi to kar alkali ya ce bari ma kawai ni ne mashaidanka a'a a alkali ba zai ce bari ma kawai ni ne shaidanka na gani kai kai zaje ka za ka a kar alkali ya yi haka sam ba a yadda ba ko da ya gani ba da to shaida ba sai a bi wancan process din to kai an ce ka sace tinkiya me za ka ce a ranka da ƙarya ne wallahi kaza kaza kai kana da shaidu kara alƙali ce ƙarya banganka ba lokacin ka a'a ba ruwan fa alkali <laughs> ba ruwan alkali shine la yahkumul qadi bi ilmihi kar alkali ya kuskure zartar da hukunci a kan abin da shi don ya san ga yanda abun yake sam bal abin da zai dogara da shi shaida kawai kai kana da shaidu ya sace a kai daɗe ni kaɗai na ganshi na ya gudu ina bin shi ya ɓace mu ba ka da shaidu eh to bai da shaidu kai za ka rantse eh billahi la ilaha illa huwa ranka da ina wani shi to shi shikenan ba ruwan shi ruwan shi shi zai je gamu da da Allah ina fata an gane ko hatta ta hama domin idan ya yi haka to mutane za su tuhumce shi wajen adalcinsa wana zahatihi da kuma tsaftatuwar zuciyarsa domin abin da mutane duk wanda suke wajen za su ce wannan ya ba alkali wani abu ne wannan ya ba alkali alkali ya karbi hanci ka alkali ya zube mana wallahi wallahi bai ma nemi shaidu ba ya ce kawai ya zartar kayina wannan kotun kaza kaza kaza to saboda kiyaye wannan kiyaye mutuncin shi da tsabtatar aikinsa kada ya yi irin wancan katsalandan shari'a ta hana shi akwai hujja e eh, liƙauli abubakar ne siddiq radiyallahu anhu wata rana abubakar siddiq a matsayin shi na khalifa ya ce laura aitu rajulan ala haddin min hududillah ni sayidina abubakar da zan ga wani mutum ya aikata wani laifi da ya kai a masa haddi da idona na ganshi ya sace abin da ya kai a yanke masa mai hannu da idona na ganshi yana shan giya kun san shan giya akwai mai akwai haddi to sayyidina abubakar ya ce ma a hastuhu ba zan taɓa kama shi ba wala da autu lahu ahadan ba zan taɓa zuwa in kira masa wani ba hatta ya kuna ma'i gairi sai dai inda sharaɗi akwai wani tare da ni da muka ganshin tare to nan ne zan ji daɗin kama shi amma ni kadai in ce na kama shi na kai shi ina ƙarshen ta ai za ce kai kana da shaida da ka kama ya ce a ranka daɗa yana da shaida ne ka san yan irin waɗannan abubuwa ya ce a ganin ina shan giya ranka daɗa shi da wa? yana da shaida ne a to shi sa sai dina abokai ce wallahi da zan ga mutum yana shan giya yana wani laifin da ya cancanta a zartar masa da hukunci da haddi a kotu Allahu in ba ni da wani bane muke tafiya muka gan shi ni da shi to la mutumin nan sai dai kai kaɗan mai nasiha Eh, ka ce a daina dai amma ka ce na kama wani ya yi kaza ce ba za ka fita ba za ka fita ba <laughs> domin shaidu ne ya ce ranka daɗa ya mun kazafi fa ban yadda ba ya ce na sha giya ina shaida ba shaida to he bulala ko haka nan ma shaidu ko da misali eh, kamar yadda aka ba da nazina shaidu uku suka tabbatar sun gan shi turmi da tabar yadda macin amma na uku ya ce bai gani ba ba sai bulala za a yi mawaɗancan ba to sayyidina abakar ya ce wallah ina don ce ittaƙilla kawai ko in tsallake a je a yi nasiha a ci gaba da wa'azi jama'a abinda muke ba kyau ya waɗansu suke laɓewa suna shan giya ko suna kaza kaza mu ji tsoron Allah a daina su haisu makunta sai dai ka yi irin wa'azi na general amma in ka ce ka danƙe shi kai za ka kai shi to in baka da shaida kai ne za ka kwana ciki domin shari'a duk abin da yake ya kare mutuncin musulmi by all means shi yasa ya kawo irin waɗannan dokoki ina fata an gane ko wannan shine ah, domin shi ma alkalin a nan zai kwana ciki da alkali ya ce ni na ganka ya ce alkali kamun karya ranka ya daɗe ina shaidunka shi ma kwarai da gaske dole ne ma ina fata an in tsan shari'ar musulmi nan ba hai wani a cikin masu abin nan menene din alkalin nan masu menene na alkalin ba hai wani a mari mutum ma ba kai kalazabtu a kotu ba ka da ladai alhalin haka ne sai iya to na? shi alkalin? a'a a'a shaida kawai shaida kawai zai kawo wai alkalin zai iya wata yar hikima babu wata hikima wancan producing sai shi in babu wannan ya rantsa ya tafi da abu na? eh a wata yar nasiha tasu ba? eh, eh a akwai wannan eh, idan aka zartar sai abun nan kai zo nan ka ji tsoron Allah ba ka rantse da Allah akan kariya kai kaza kaza ba kai bane kai ni fana kaza kaza ya ga masa irin nan gaba ka san wani alkalin ma idan ya ga za ku shiga kotun zai dan fara kiran ku ce kai da Allah ba na son mu shiga ku zo mu shiga daki ayi sulhu da Allah eh akwai wanda suke haka irin ku bai kamata ku tsaya anan ba menene matsala ya sulhunta su in sulhun zai in sun kine shine za a ce to a bayyana gaban jama'a wannan shine لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري نهدو daga cikin fakatar wanda malam yayi ga alkali in du'iya ala hadirin wajaba huduruhu eh idan misali mai kai ƙara ya kai ƙaran mutumin da aka san shi yana garin nan to dole sai mutumin nan ya zo ba za a zartar da hukunci kawai a ce an shigar in his uh, absence ba wani nan an san shi yana gari yana anguwa kaza yana kaza kaza aka kawo karan shi to dole sai ya zo wajaba kun gani wajibi ne ya zo ko ma wani irin mutum ne wala yuzdaru hukmun fi ghaibati ba za a taba zartar da hukunci tun wancan bai zo ba tun wancan bai zo ba misali banka daɗe wani ɗin ne kaza kaza ya ɗauke mun kayana kaza kaza ya ƙwace mun fili na kaza kaza kai na zarta da ku je maza maza ku ɗauko mota wani ku bashi alhalin wannan ɗin da aka ka ƙaran shi yana gari yana nan an sani dole sai ya zo an ji ta bakin shi illa an yuni ba an huwa kilan sai dai shi wancan ɗin ya ce ka je ka zamanto wakili na saboda waɗansu al'amura da suke gaban shi watakila wa in kana ra'iban idan kuma mutumin ne da baya nan garin inda aka kai ƙaran shi watakila yana lagos watakila yana dubai lokacin da aka shigar da ƙaran ustud iya sai a nemi wayan shi a kira shi wa tuliba huduruhu a nemi zuwan shi halartansa ko kuma idan can abin da yake din zai rike shi an wakala man ya nubu anu ko kuma wani ya zo wanda zai wakilce shi ya tsaya masa na biyar la eh, yuqbalu kitabul qadi ila al qadi fi ghairi al hududi wato shari'a tana yadda da rubutun da alkali zai ma wani alkalin misali wannan alkali ya yi hukunci ya ji shaidu ya ji kaza akan wani ne bai da gaskiya aka zartar menene danga mai abin nan shi wancan din sai yayi appeal ya je wani kotu to alkalin nan zai iya tura ma wancan alkalin takadda ya ce ina tabbatar maka wannan fada ya kawo kara a wajenka kaza kaza shine mara gaskiyan wanda ake karan shine mai abin nan based on abin da shi ya shani ya ɗauki bayanai kuma shaidu suka shaida zai iya alkalin can zai iya amfani da alkali Mr. A da ya rubuta masa ya zartar da hukunci based on abin da wannan alkali na amma banda a cikin haddi duk wani abin da haddi ne yanke hannu ne jifa ne bulala ne banda shi alkali na biyu ba zai dogara da abin da alkali na farko ya rubuta masa ba in dai da ya shafi jini ne ko rai ne ko bulala amma a sauran abubuwan da ba wannan ba alkali zai iya dogara da abinda da wannan ya rubuta masa tunda shi wannan din da eh, shi ma ya rubuta ne based on shaidu shaidan shaidu iz huwa ashhada alaihi shahidaini domin shi wannan alkalin da ya rubuta ma wancan din sai da ya kawo shaidu biyu suka shaida a kes din tukuna aka dauka sai ya tura ma wancan na shida la tusma'u da'awa lam yuharrirha al-mudda'i ba a taba eh, sauraron karan da shi mai karan bai bayyana abun in details ba alkali ina karan wani mutum da ya zo dauke mun kana kawai me ya dauke wani abu wane ne mutumin yana nan wane ne to alkali yana banzantar da irin wannan kara yana kore ta bata lokaci baka bayyana abun ba specific menene kake kara wane ne kuma baka bayyana ba to shine tahrir tahar shine a bayyana komai in details to ba a sauraron ƙaran da ba a bayyana ta ba ka an ya kula kamar mai shigar da ƙara ya zo tarar da alkali ya ce masa li ala fulanun shay'in idan ka dade ina bin buhane haƙƙina ina bin shi wani abu wani ya ɗauke mun wani abu au ya kula ko kuma ya zo ce ina zaton fa wani ya ɗauke mun kaza wani abu ina zata ina zaton fa ina bin wani dubu goma ina zaton fa ina ji ranka da ina jin wannan fa ina bin shi kuɗi ina ina ƙaran wani ina jin ina bin shi waɗansu kuɗi ha ba a yi taharirin ta ba bal hatta yusammiya shay'a ba za a yadda da karan ba sai ya ambaci abun wa yajzimu kuma ya tabbatar da nawa ne yake bin shi kuma wane ne sai an yi wannan na bakwai hukumul qadi fi zahiri la yahillu haraman fi nafsi amri hukuncin da alkali zai yi a zahiri bisa shaidu da zai dogara da su ko wata alama da ya dogara da ita to wannan hukunci fa baya halatta haram wala yuharrimu halalin kuma baya haramta halal hukunci alkali baya halatta haram baya haramta halal misali takan yi har ga Allah kun ga duk cases da ake kawo alkali ai baya nan aka bai gani ba baya nan kawo masa ake yi kawai to takan yi mara gaskiyan ya fi mai gaskiyan zaƙin baki da iya magana da iya magana da abin nan to kaga alkali based on wannan idan ya gamsu ya ɗauko haƙƙin wancan asalin mai shi ya mallaka mara shi ba za a ce alkali ya halatta abin da ke haram ne domin wannan abin da aka bashi a wajen shi fa me haram ne to kar ya je fa ya rika ganin alkali ya haram ya halatta masa ai da alkali ya bani fa ya halatta mun ya dauka halattawar har ga Allah ne yana nan a menene a haram din shi alkali dai yayi amfani da hujja ne hujjojin da ka bayar wancan bai bada su ba ko kuma kamar yadda wancan ya ce wa annabi sassala wannan mutumin fajiri ne da ya rantse da ƙur'ani ba komai ba ne a wajen shi to kar ya ɗauka don ya rantse wannan bai ka shaidun ba shi kuma kar ya ɗauka don ya rantse ɗin na ya rantse da ƙur'ani ko kuma ya rantse alƙali ya ɗauka ya bashi kar ya ɗauka haram ɗin nan yanzu alƙali ya halatta masa shi hukuncin alƙali baya halatta haram don ya ba don ya yanke hukunci ya baka abun ina fata an gane ko kai kuma kar ka ɗauka ya haramta maka halal ya haramta halal duka a'a alkali human being ne yawa duk abin da aka bashi abu ya tabbatar a zuciyar shi ba nashi bane dama amma hukuncin alkali ya bashi based on waɗansu evidence da hujjoji to kada fa ya ɗauka wannan abun da ya shiga hannun shi ya zama to halal yana nan a haram ɗin gaban Allah za a je kotu na na gaba na na nan gaba shine lahira hujjan da take tabbatar da haka manzan Allah shi kanshi da aka kawo ƙara a gaban shi ga abin da ya ce wa mutane manzan Allah ya ce innama ana basharun kun ga kuna yawan kawo ƙararraki a wajena in yanke muku hukunci to ina tabbatar muku ni annabi muhammadu fa basharun mutum ne irinku ban san gaibi ba ba zan iya gane mai gaskiya ba ba zan iya gane marar gaskiya ba ba zan iya sanin wannan haƙƙin nawa ne ni ban san gaibi ba ban san ba ni mutum ne irinku bai ne wa innakum takhtasimuna ilayya kuma za ku rika kawo ƙararrakinku a gabana mazala ce wala'alla ba'adakum an ya kuna alhana bi hujjati min ba'ad takan yiwu fa mara gaskiya ya fi mai gaskiyan iya magana ya iya kawo hujjoji mai haƙƙi kuma ya kasa kawowa to ni fa ina bin maganganunku da hujjojinku ne da su nike yanke hukunci fa'azzi na hawa ma asma kuma ni ina yanke hukunci na unzartar based on yanda nike ji na maganganunku amma ina tabbatar muku ba zan iya sanin wannan haƙƙin na wannan ba ne ban da wannan ban san gaibi ba in ji manzon Allah amma ina tabbatar muku ni ina bin hujjojinku ne da maganganunku da yadda kowa zai producing din menene hujjojin shi a kansu nike dogara in yanke ma mutum hukunci in ɗauki wannan haƙƙin in bashi to manzo Allah ce ina tabbatar muku faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi shay'an duk wanda nazartar masa da cewa wannan haƙƙin da wancan yake claiming nashi ne na yanke hukunci na ce na wannan ne based on shaidun shi da iya maganar shi idan ya tabbatar fa ba nashi bane ne falaya a manzo ce kar fa ya karba kar wani fa ya karba wanda kuma ya karba to fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nari wannan abin da na bashi na haƙƙin wancan based on shaidu da maganganun da yayi abinda na ɗauko din na bashi ya san wani yanki ne na wutan jihar nama na bashi in ji annabi sal wa'azin da ya yi wa al'umman musulmi kenan to kaga wannan yana ƙara tabbatar mana annabi bai san gaibi ba ko ba haka ba sai abin da Allah ya sanar masa wani sai Allah yakan wa manzo Allah sace ya rasulullah ya ya kai manzo Allah ya Muhammad suwane suwane za su zo wajenka su yi fatawa ga amsar ko yas'alunaka anil ahillati za a zo a tambaye ka game da jinjirin wata qul hiya mawaqitu wal hajji sahabanka za su zo sun tattauna da za su zo su tambaye ka game da saduwa da mace in tana menstruation al'ada yas'alunaka anil mahidi za su zo su tambaye ka qul huwa ka gaya musu cuta ne najasa ne fa atazilun nisa su nisance su to abinda Allah ya expose wa annabi ya bayyana masa wannan ya bai zamanto gaibi ba tunda Allah ya sanar da shi amma masu ce annabi ya san gaibi ya sa abin da zai faru jibi gobe kaza kaza kaza wannan duka qur'ani ma ya kore cikin suratu abina قل انما قل ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت wa الخير وما مسني السوء annabi ce da na san gaibi ai da wata cuta da bata same ni ba amma na je an ji mun ciwo an mun rotse an mun kaza da na san gaibi ai bazan kaina inda za a <laughs> cutar da ni ba to abinda manzo Allah ya faɗa kenan ke ne mutum ne irin ku ban san abin da ke ɓoye ba ina zartar da hukunci na bisa shaida da kuke bayarwa duk wanda na na ɗauki haƙƙin wani na bashi ya san ba nashi ba ne iya magana yayi ya sa na bashi to ya san na bashi wani yanki ne na wutan jahannama na takwas na ƙarshe shine idza ta'aradatil bayyinat idan aka samu contradiction na shaidu wannan ya kawo shaida wannan ma kawo shaida suka yi karo da shi wanda ake kawo karan da shi wanda ya kawo karan duka walam yujad murajjihun ba a samu dai wanda shaidan ya shaidan shi ya rinjayi na ɗayan ba kasamal mudda'a bihi bainal mutakhasimain sai alkali ya raba wannan abun tsakanin su 50-50 ya ba su kawai kawo hujjanka kai ma kawo hujjojinka na cewa wannan naka ne gaba ɗaya sai aka samu karo kawai aka ya kai ba wanda nashi ya rinjaya kawai to sai a raba abun 50-50 liqada'ir rasuli sallallahu alaihi wasallama bizalika manzo Allah ya taba irin wannan hukuncin waɗansu mutane suka zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan yana claiming cewa wannan raƙumin shi ne ɗayan ma yana cewa raƙumin shi ne kai ka hujja naka ne kai ma ka hujja naka ne babu dai wata cikakkiyar hujja daga wannan babu wata cikakkiyar hujja daga wannan ko kuma hujjojin sun duka suna karo da juna sai manzo Allah ya ce a yanka raƙumin a raba shi tsakiya mun ne tafi da rabi amma fasa kiwon shi su je su shafar fesun shi <laughs> da makamantansu to wannan shine abin da ya saukaka a yau da fatan Allah madaukakin sarki ya yi albarka ya sa mu dace Allah ya raya mu gobe za mu yi yadda ake ba da shaida yau shigar da ƙara ne ko to gobe za mu ji yadda za a ba da shaida da kuma irin mutane masu ba da shaida Allah ubangiji ya samu dace